akwai tausasa zuciya akwai ƙara basira wa zuciya da sauran abubuwa da muka karanta wajen guda shida yau za mu tashi alfa'idatu sabi'a fa'ida ta bakwai cikin fa'idojin yunwa malaita taisirul muwazabati alal ibada yunwa tana sauƙaƙe almuwazaba almuwazaba ko almulazama ko mulazima mulazama Mana yana sauƙaƙa mutum lazumtar ibada lazumtar bauta wai wannan sai makalawa za ne a yana sauƙaƙa mutum lazumtar ibada lazumtar bauta ibada wani yana sauƙaƙa mutum lazumtar ibada fa innal akla yamna'u min kasratil ibadat lalle shi yana hana yawaita ibada ba za ya sa shi tare da janna shi da wannan ba yaro wannan ya tsaya mala yace lalle yawan ci lalle ci yana hana yawan ibada li'annahu yahtaju ila zamanin don yana buƙatuwa zuwa game lokaci yashtaghilu fihi bil aql wanda zai shagalta wajen ci wa rubama yahtaju ila zamanin tawo sautari zai buƙaci zuwa ga lokaci fi shara'i da'am wa dabtaki wajen sayan abinci da dafa ma'ana yawancin abinci yana cinyewa mutum lokaci zai idan misali zai ci abinci shi kowane cin abincinsa sai ya minti ashirin ya rana ɗaya zai ci abinci sau uku ya cinye awa daya wanda awa ɗaya na kaga in zai zona zai yi nazari ba ƙaramin karuwa zai samu ba. wannan ke wani ko in zai ci abinci sau hudu sau biyar to kaga abu ya ɓaci to lalle cin abinci yana cinyewa mutum lokaci wa ruba ma ya taji ila zamani fi shara'i ba sau tari ma zaka yana bukatuwa zuwa ga lokaci wajen saya abincin da dafa shi sai ga musamman wani yana faruwa ga goro sai ga ya ɗauki kula sai ya hau keke zai je can kuma zai nemi garau garau kyokyo ya je ba a kammala dafa ba ya jira ga layi ya saya saya saya ya zo ya ajiye sai fita neman fiye wata sai ga alal akalli lokacin da ya cinye kan abinci daya kai ba zai iya dauka ba kashe na wajen ta zan fi da san baya jamata shi wanda zai karatu ya shigo cikin ba lokacin da zai ci wajen neman abinci din da zuwa a zauna ci zai ga ya da sama da awa shi yasa idan aka karanta tarihi, malamai da yawa da suka shahara a duniya a ilimin addini da ilimin zamani za ga yawancin za ka samu a tarihi ba sa cin ko sai dai sun fi so su riga shan abu warwa. domin shi ko ai akwai da lokaci ka tsinka nan ka dangwala miya da cinye lokaci ko ba ga ko za ka zama abu ne kawai ana kurba ana karatu ana kurba shi yasa ana ganin wai ka zo kana inda ake gane wani dalibi mai hazaga ne ko mara hazaga duk wanda ya ci abinci sai ya yi maɗe a ajiye wannan a ajiye wannan daga an kai minti talatin ana abu daya ka in kana neman malalaci ka same shi wani malalaci kawai ka cinye mana kawai take kawai a shiga wani harka shi ne zaɓi ga wai ana ganin wannan zai ɓata lokaci a ka a dangwala tsinka a dangwala to kawai a ɗauka mana kawai ana ɗauka sai a kai baki dangwalawa a ɗauke shi kawai don tana dangwalawan a yi nazari da shi sai ma na ce wa hadil auqatul masruf wa hadil auqat al masruf wa ina lokutan da mutum ya sarrafa su ila hada zuwa ga wannan lamari na abinci law sarrafa ila zikri da ya sarrafa ta zuwa ga ambaton Allah wal munajat da ganawa da Allah wa sairul ibadat da sauran ibadoji la kasura riba a da riba sai yayi yawa kana iya ganin wani misali shi goro ne a yi dumami a gidansu shi ba zai ci dumamin ba sai ya fito ya je samu wani mai dan wake wata mai dan wake fitarsa zuwa ga mai dan waken ya cinye minti biyar kayan zai dawo ma minti biyar ka minti goma ya tafi sannan kuma ya je dan waken ma yanzu a zuba to jiran zubin dan wake da iso wallayinsa da sauransu ya cinye minti ashirin da wannan mintin jewa da dawa minti goma ya zama talatin yanzu ya zo na kuma minti goma yana cin dan waken minti abin ya tafi ba to da ya haƙuri mamin gidansu na ya ci a minti goma da minti talatin rara din in zai nazari ba zai karu ba in zai nafila ba zai samu ba in istifari da hailala ba zai samu ba yasa yawanci lokutan mu abincin ki lokacin da muke ibada ba kwata wata ba su da yawa na yanzu alal akalli wanda zai kwanta karfe tara Mai tashi karfe biyar barci awa nawa tara daga tara goma sha ɗaya sha biyu ɗaya biyu uku hudu biyar barci awa takwas ko ba to awa takwas ina sau uku awa nawa ashirin da hudu kenan kowane kwana uku fa kana barcin kwana daya kana barcin 24 hours to idan ka doki irin wannan kenan yanzu wata su doki kwana 30 ka yi barcin 24 hours times 10 kenan kwana goma na duka ba barci kenan kwana ishirin kai da shi a wata to haka shekara goma haka da za ka samu shekara talatin da balagar shekara shirin nan duka ya taba barci wannan ma ga wanda ba a ɗauki irin barci rana ka zaba ka awa takwas takwas ka gina wata kana da kwana ishirin ne kwana goma da ya tafiya barci to idan za ka ɗauki kana cin abinci kana minti ashirin daga wanke hannu ka zo ka tsuguna ka ci ko ba ka ba to kenan cin abinci na lokuta ukun nan kana da awa daya na cin abinci kenan kullum kana da awa daya na cin abinci awa daya na kuma ya ɗauke shi na kwana talatin ta ba da awa talatin yawwa sannan kuma kana da lokacin da za ka je ka nemi abinci ka je ka yi kamkam ka yi sana'a to fa kwata kwata za ka zo ga lokacin da mutum yake moransa na ibada in kowane sallah yana minti goma ko ba ga salloli biyar na minti hamsin kira kaga a rana da bai samu awa ɗaya na ibada ba minti hamsin ko a sallama ma kullum yana samu awa ɗaya na salloli kakina ashe a watan fakina yana da awa talatin wanda ya yi ba awa talatin awa talatin kacal ya yi ba to awa talatin ba kwana ɗaya ne da awa na shida kwana ɗaya da rabi a wata a wata guda ibada da kai ba ka kautawa yi ne ne da rabi to wannan kajin sallah kawai za ka tsaya ibada za ka yi asara wanda ka samu lokacin zuwa majalisi lokacin zuwa da mai ilimin addini ka za ka nasa da abin da sauran saboda haka magabata ba sa wani kasa yanzu duk zamani ya zo ya lalata ko kuma ce yan zamani sun lalata za ka kunu da idan mutum zai sha ko nono sai a samu katon ludayin kwaryar na sharp A bayan ba za ga mutum bai ba zai sha kunu ina ma ya dauki irin wani cokalin masu dalma na luda yana sai ga wani mutum yana shan kunu da teaspoon wanda ake cin shinkafa da shi don tsabayin da zaune malalaci ne ba shi da abin yi ya kurbe kawai ya gaba wani kaga wasu turawa sun sun fata ana dan kurba abu ana dan shiga wani aiki a kawo Allah kanka a hannu ya kawai ka ɗauka a kawo Allah hannun ka ja sun kawai ka kurbe ba ka jike wani aiki ba eh wai muna za a sha wata zan ka wani su katon gwalgwal da ba duk shan kama ba za ka sha ka tuya dan mutum ya samu su ya dan tsotsa ya yi yaro zai tura kuma a riga bala'i saboda haka kada mu rika wasa da lokaci ina da sa'ala fi ko da dai da wasa ka rika rage wa kanka irin wani lokaci sai ka gani ba sai ma da ya ce wa min jumlatin ma azzaru daga cikin jimilla to wannan baka ka duba lokutan da kake bata wajen cin tuwo da ko ba ka ba shi muka cire awa awa to balle ko fitsari ka je bayan gida ka sauka ka zubar ka da ka je ka zubar ka da ta ka sha da yawa da ta ka je fitsari da yawa ka ga ɗaukar buta ka je banda ai ka kwabe wando ka yi ba wani ka wanke ka dawo shi ba yana cinye lokaci an jima ka komo balle ka je su gaba ɗaya za ka yi bayan gida ka tsaya kana ta nishi kana ta cinye lokaci sai mala ya ci gaba da cewa dan aka wa min jumlati ma ta'azzaru daga cikin jumla abu da yake ka uzuri bi kasratil akl wajen yawanci, ci addawamu ala tsara duk lokacin da mutum ya zanta yana da yawanci, zai dawama wajen yawan yin mai zuwa sarki wa mulazamatul masjid da lazumta masallaci ما يتعذر بكثرة الأكل الدوام على الطهارة والملازمة وملازمة المساجد ku duk wanda yake da karancin ci zai zanto yana yawan dawama da tsarki da alwala yanzu gwargwadon yawan ci da yawan shanka gwargwadon yadda alwalan ka zai warware in kana yawan ci in ka yi alwala min jashi ne ya warware wata wa ba ci da yawa ya rike yawa daya shi ko alwala adadin ya tam da ka rike shi adadin ladin da ake kwararo maka sannan kuma za ka ga shi wanda yana da karancin ci ya lazunci masallaci in darasi ake bayarwa azkar ne yana da cikin masallaci kai kuma kana da yawan ci kana cikin masallaci nan da kana fama da shadda daga ta ciki na ya rude ka fita da gudu haje ka zuwa ka dawo ka so wani na fama a masallaci kai kana fama a bandaki fa ya yahtaju ila al-khuruj ila al-khuruj duk wanda yake da yawan ci da sha zai ta bugatuwa zuwa fita ta kasrati ba al-ba'i yawan shan mai ruwa wa yarakati da zuba da ruwan fitsari ya ci da yawa gina yana ah, zaune nan da ya je shi ya fita ya ja ya sha ruwa ya dawo nan da ya ja juyi ومن جملة الصوم daga jumlar azumi ومن جملة الصوم فإنه يتيسر لمن تعود الجوع yana daga cikin fa'idar yunwa shine azumi فإنه يتيسر azumi yana zama da sauki liman ta'awwada الجوع ga wanda ya saba da me ga wanda ya saba da yunwa fa sawm shi azumi wa dawamul itikad da dawama kan itikafi wa dawamul dahara duk za a same su hanyar haka wa sarfa aukati shughulihi ko da sarrafa lokutan su bil akli wa biki, sai gama lokacin da ci da sabubban ci ilal ibada zuwa ga ibada arba'un kafira zai ci riba da yawa kai mai yawan ci yawa eh, ka je ka sai wani ka zo kana neman jokali kana neman wani wani sai mora wani lokacin ya ibada ya fara ce muku bulbas hatta lokacin da yake cewa abincin yana sarkawa da ibada yadda ɗaya cikin ɗalibai da ya ce kai masa ziyara suna cin abinci ba su wanda ya rasu a wuraren 1999 ya ɗauki loma to ɗaya kafin ya kai baki za a sauƙin lasu asa, sama da sau talatin kafin loma to ya kai baki kaga ana cin abinci ma ana moran lokaci ana cin abinci ana moran lokaci saboda ko kai ka yi wa kanka wannan tarbiyyar ki wa kai toilet duk lokacin da ka kai loman tuwo a bakinka ka sabar wa kanka in ka tunka za ka yi ka ji astagfirullah astagfirullah astagfirullah astagfirullah sau biyar na tuwo in ka ci abinci nan ka yi loma goma ne kana da astagfirullah sau hamsin ka ji loma ashirin kana da astagfirullah sau ɗari dala mai sama misali gejin cikin ka loma ashirin sai kowane loma kai maza astagfirullah sau biyar rana dai ka ci abincin sau uku kada da asabila sau ɗari uku ba a kwana goma kana da dubu a wata ɗaya kana da dubu tara dubu tara sau goma dubu casa'in ga na wata biyu kenan fa kana da asabila sau dubu ɗari a shekara wanda kawai a tsakankani loman to ga kalato su mana wanda ga kalato su wata wani abu da ba ka kare mace shi wallahi wayannan su ne ribar rayuwa da Allah yake ce mana inna insana fi khusr mutum yana asara to balle wani ma zai yi azawa kansa ya tsogo ka garin abin ba in ka so fa irin lokutan nan da nake ba wai ibada kake yin su ba za ka iya ka tsara ibada da a shekara za ka samu asar fila miliyan yanzu da ala kwamfuta za ka yi za ka tafi kasuwa kana ta asar fila ba zai hada ba assalamu alaikum yaya ka ci gaba asar kana ta yi yanzu ta za ka zo majalisuna kana ta asar kana koma kana asar fila da kafa da keke da mota kana yi wallahi in ka zo ka tattara su za ka su ba za ka yi zamani kai kai su amma sai ga ina muna da lokacin da za mu ware mu rika cin tuwo amma ba mu da lokacin da kuma wallahi duniyar marmaza ne ka zuba da shi kafin ka mutu shi da kyau sai malam ya ce wa inna ma yastahiru ha masu rena irin kananan lokutan nan alghafiluna gafalallu ne alladina lam ya'rifu qadra din wayna basan matsayin addini ba lakin radu bil hayati duniya kawai sun yarda da rayuwar duniya wani ma'annu biya sun su da ita ya alamu na zahira min al hayati duniya sun san zahiri na duniya ko ma'anin akhiratin gafil amma game da lahira sun gafala suratul za ga akwai irin wani. yayin da yayin da wani ke ta fama da tasbih shi ya wuni a kasuwa yana fama da nawa nawa kaza kaza ya zo da daddare ta fama da kafileto haka ba rayuwar yake haka rayuwar yake da rana neman kuɗi da daddare lissafi ba shi da tsayayyen ajanda a rayuwarsa wani mutum yana asarar lokacinsa ba abinda allah ya halicce sa dai shi bane ya shagaltar da kansa وقد أشار أبو سليمان دراني إلى ست آفات من الشبع أبو سليمان دراني أكاو إلو للشدة نقوشي فقال سيتي حرمان الشفقة yana haramtar da mai tausayi li'anna man shabi'a zanna anna al-khalqa kulluhum shubba domin duk wanda ya koshi zanna sai zato anna al-khalqa mutane gaba da a koshe in kana yawan koshi ba za ka san hakkin talaka ba bukaci ba sai sa sau tari nawa ne za ka gwamnoni za su yi wasu al'umma suna cikin wadata domin su kula koshi suke don mene ne za ka ga ko wani shugaban kasa shi sai dauka kullum yana yi don me shi kula koshi yake kula a su yake sana talaka da daurewa karya eh, gindi idan shugaba zai zo sai su gyaggyara hanya duk gargajen su tuntunce ko ba gaba ne a ba tsaro da su su abuna bai sa to da suna abubuwa duk da talaka ake wani abubuwa a kan wasu duwatsu a baki hanya ita musu fenti a ɗaya boko ku duk yin wasai ku zo kuna baki hanya kun daga tuta kuna jiran gwamna sai doka a son shi kashe mana wuta nan zuwa na ya fi zama mana wajibi kashe wutan ba karfe in ba an sa irin gulab farin gulab nan ba irin wancan gulab da ya fi karfin janareto na wani ma kaga ya taimaka duk mai son karatu sai ya shigo insha Allah yawwa ma kaga janareto ya yi wata sun na aha sai ma da ya ci gaba da cewa zai doka kowa goshe yake Sanin ko illa na biyu eh, to Allah sai roka ya roka wani illa na biyu kan ji ya roka ya eh, haka zai ba zai karu illa na biyu wasu kalul ibada mai yawan goshi yana da nauyin mai ibada ba za ka yi kusan sallah raka da sai ya yi hamma talatin to ana kawo uku ya ma talatin talatin ya kai casa'in in ana kawo tilka shiratun kamila a zai ya zama dari na'am sai mala yace wa faqdi halawatul munajat yana rasar wa mutum rasa hala wa faqdi da rasa halawati zadin ko zakin al munajat ganawa da Allah wata azuru hibzul hikima kuma yana kawo hanzari da mutum ba zai iya haddace ilimi ba ba zai iya haddace ilimi yanzu galibi masu hadda yaushe kuma fi yaushe hadda fi zama bayan asuba to kaga bayan asuba cikin daren da daga da ya riga narke <laughs> eh bi awa goma da tuwon ya narke amma ba za ka taba jin wani daga kaci za ka yi hadda ba za ka baje na hada wai daga aka ci tuwon rana za a yi hada wai daga aka ci tuwon dare za a yi hada ba zai ba yanzu za a ga almajirai gara da aiki ta tafi iskali tun da asuba ba karya ba sai an buga za su yi gajace gajalace wani ga sai malam ya ci gaba da cewa a cikin A illolin koshi wanda abu sulman da rani ya ce bayan yana ɗauke mutum tausayi masu jin yunwa kuma da nauyin ibada da kuma rashin jin ɗanɗanon gana da allah da kuma kasa hadda sai na biyar na shida wa ziyadatu shahawat na biyar ko wa ziyadatu shahawat yana ƙara mutum karfin sha'awa wanda to ka in koce kara mutum karfin sha'awa to zai gama rayuwarsa ga cinye lokacin sa karfin a sha'awa sannan kuma uwa uba kuma ga tafiyar da rayuwarsa a zakewa sha'awar wani ma sai ya kara da neman magani shi yana so ya gama rayuwarsa waje ya ci ya sha kuma ya zama bunsuru duk lokutan sun kare eh, amma iya zan zo lalura ne wani gaba amma in ba lalura ba ba matsala mutum yake samu da iyalansa ba ya tsaya da karfin da Allah ba su wanda sauran lokutan ya yi laifi ya haddace wasu abuwa da iri sai ma ce wa ana sa'irin mumini na ya duru na haular masajin daidai lokacin da sauran musulmai sun sun cika masallaci ba shi wanda ya koci da wanda suka koci kuma ya duru na haular mazabin ga suna akan bola ko da yashi musamman ya je inda babu toilet kaga suna ya shari kwana ya hau <laughs> in ma a majalisi ake sai ga ya fita sau biyar ga biya ta shi yana bawali wani gina kaga kuma za ka damu mutane a mota in za a yi balagu direba tsaya a takuri ne direba ka tsaya a takuri ne yanzu musamman inda hanyar mai duguri ba da na wani direba zai tsaya sai dai ka hau da wani jumbo ne da kare da zubarwa ne saboda haka ya kamata mu riga tsara mu shi za wani lokaci sai ka ga wani inyamuri ya zo yana business nasa ko ba gaba da gajar wadauka yana ta fama da asuwakinsa da safe sai wajen sha rana ya karya ya sa abin da yake yi wajen gansa da moses a cikin kai ka ɗauka wa kai ta ci shi na moses sai kana ci zai kai shirbi kamar mai cikin wata tara wanda ke na'am sai da ya ci gaba da cewa ta zamina fa'ida na takwas cikin fa'idojin yunwa yastafidu domin qillatil akl ana samun fa'ida da karancin cin hatul badan lafiyar jiki lafiyar jiki haka ne yanzu zan Allah in ba wai wani kwalara ne zai barke ya shafi almajirai a tsangaya ba ko ba ga ba sai da shi akwai alaƙar da wasu abuwa da kazanta yanzu aka je asibiti ko ba sai da zuwa wannan gashi nan tsatsaf wannan tsatsaf amma an zo wancan malaria wancan pneumonia wannan wannan wannan ko ba ga bane amma sai ga almajiran nan sun fito ga duk wando a cike da kwarkwata wanda da za ka buɗe cikin wanda ka ga irin farkwatan da suke cikin lawallai ta mino firare walafallai ta mino roba amma sai yana ta kai kai gashi na tafiya kamar iska zai hure shi amma sai ga har ya gama har ya ya sauke kurani a tsanga ba ta kwanta da shi a asibiti ga ya ɗan ji rauni sai ɗan ɗauko ƙasa ya tankare na idin sai zuba kan ciwon shiga da ya gaba don ka sa kai fa'ida yi mu. da gasar ya shiga yawancin rayuwarsa ba goshe yake ba don ka sa kai fa'ida yi mu. sai mala ce yastafidu min qillati al su ya badan wa daf'i al da yana kuɗe cututtuka fa inna sababa kasratul akli don sababin cuta yawanci wa husulu fadlatul akhlaq da samuwar ragowar abubuwan da suka ɓaci al abubuwan da suka ɓaci fil ma'ida a ciki kai ka so cin abinci wai kai a matsayin ka na mai cin daɗi ka yi jagwalgwale da yawa cikin ka sha sun kifi ko ba gaba ka sha nono da ka sha milik ko ba ba ka sha kayan ciki ka yawa ta ga ka hada abu tun a cikinka sai zai zama maka damuwa wannan da wannan baya shi wani abinci da wani abincin kamar fir'auna da karuna kaje kamar kamar fir'auna da annabi musa ka hada su a ciki da sai ka ciki yana kul yana kur yana kuka sai ka ce ana amon ba mabawar wal da jijiyoyi tun malmarar sannan rashin lafiya ba kun sani yamna wa minal ibada yana hana mai ibada ibada na kama yaka rage maka wa shushul qalb yana dauke hankalin zuciya wa yamna wa minal zikr yana hana ambaton Allah wal fikri da tunani wa yanqasul ajr yana gurbata rayuwa rashin lafiya Da tun baka barci da rana zaka yi barci da rana dan baka da lafiya wa yuhawwiju ila al-fasl zai bukata ma wani ta masa tsakiya wani hijama ko ayi ka wadda wa sai an nemi magani wa tabi da likita kullu zalika ya taji ila mu'an dukkan wayannan suna bukatuwa zuwa ga mu'an tawainiya wa nafaqatin da cewa la yaqulu al-insan minha mutum baya kubuta da gareta ba da ta ta bayan gajiya an anwa'i min al-ma'asi daga nau'ikan sabo waqti hamu sha'awat da fada wa sha'awa daga eh, kaga duk wanda ya koshi da zai je bala'i duk wanda yana bala'i ai ya koshi kuma yunwa yana taimakawa shi ya sa maza ga akwai karancin kauyawa a asibiti don me ce zai ba wasu ce ya ake masu yawa ba da ce wa firju'i a cikin yunwa ma ya muna uzari da kulle duk zai hana wayan yana kankanta cuta a cikin mutum kuma yana abin ko da kaga kana yawan rashin lafiya ka dan ƙara lokacin cin abincin ka in kana karyawa bakwai ka dawo bakwai da rabi bakwai da rabi ka dawo takwas ka kan tura in kana cin mara ɗaya da rabi ka yi hakuri da rabin mara ka rika cin mara ɗaya yawa shi yasa sau tari a ga in azumi ya zo in kace wai za ka yi sahur ka koshi da yawa tunda za ka wani da yawa sai ka cika cikin sun ka waye gari kana ta kwarnafi tana ta tusa yana tafiya iska kawai yana ta deletin ɗinsu na sun wuce sun yawa sai a mai da su daidai kafin ciki ya tsaya wa jo'i ma yamna zalika kullu wakiya an kai to annan rashid lallai rashid jama'ar ba ta adibba ya tara likitoci daban-daban guda hudu hindi wa rumi wa iraki wa sawaji ba hindi ba Rumi ba Iraki ba sudani wa kala yace liyasif kullu wahidin minkum addawa alladhi la dafi kowanne ku ya siffanta mun maganin da babu cuta a ciki fa kala al hindi sai ba hindi ce addawa ulladi la dafi indi ni cutar da babu maganin da babu cuta a cewa wurina ba shi da sa'ifin huwa al aswad wani nau'in itace ne mai kaya haka suka faɗa shajarun eh, sha'ir bishiya ce mai kaya ya faɗi wata bishiya ya'yanta ke tana magani wa ƙalin iraki ba iraki ya ce huwa hubbun rashadil abiyar shi ne son rashadul abiyar rashadul abiyar shi ma nau'i ne na tsiro amma ya fi tsira a lokacin rani wa ƙala rumi ba rumi ya ce wa indi alma'ul har ne aurina wace ya riga shan ruwan zafi ya riga yawan shan ruwan zafi shi ne maganin da ba shi da mai cuta wa ƙala sawadi sai ba sawadi ya ce wa kana alamu duk ya fi su dama ilimi ya fi likitocin nan ilimin likitanci ya dame su ya shani sai ya fara sharha yadda al'ahalij kai da kai to ahalijul aswad shi ahalij ya fi sulma'idda ya fi sulma'idda yana raunana hanji tumbi ko hanji ai tambi da hanji su suke riga abinci ko yana raunata hanji yana rage karfin hanji yau da gobe zai lahanta hanji to idan hanji yana samun lahani kaga kwalsa kyau sai ya ce don haka wa'aza da'un ya zama mai cuta kai ko da gaje wa abun rashad wai a ci kwayar rashad ta shi ko yazlikul ma'idda yana sanya hanji ya zanto yana da tsantsi duk abu da aka yi mai mai yi zai tsantsi zai sa hanji ya tsantsi wa haza dawon kuma hanji ya tsantsi ya yi yauki wanda ma cuta ne walma'ul har mutum ya rike shan ruwan zafi shi ma fa illa ne yarkhil ma'idda yana sakar da hanji menene yana sakar da hanji yawa za ka ga hanjin ai kamar roba ruwan zafin sai da mai da shi na kumbura shi kamar ka ɗauki roba ka sa tiyo ko roba ka sa a ce roba zai kumbura ba to yana dafa hanji ya kumbura da shi wadda ka riga shan ruwan zafi ba wai gwaninta ba <laughs> sai in dalili a kama sai dalili ya wa haza dawon kowane cuta ne kalu suka ce to fama inda ka tunda kai ne likitan likitoci magungunan da wayannan suka ce magani ne ba cuta ka nuna ma cuta ne shi ma to menene magani a bincikenka faƙala sai basawa da ya ce addawa'ul lazila da a ma'ahu magani da ba shi da cuta a ciki inda wuri na allah ta kula ta'ama a ta shi karka ci abinci sai ka yi sha'awar ta sha'awar sa shi ne sai ka ji yunwa kar a kunshe kawai ka rika cin baki za ka ebo kanka cutar baki kuwa wa an tarfa ya daka an ko ka ɗauke hannunka daga abincin wa an da yi kana son sa sai na kafin ka koshi ka bari to abinci na yana tafiya cikin ka zai amfani faƙalu sai suka ce da kai gaske amma ka ci mara ɗaya ka zo ka yi ka da da za a tara a foda ya cika ta wani ba dago kai ka juye ba dago kai ka juye shi da ke tun ta siya fa'ida ta tara don ku faƙalu da suka ce ka yi gaskiya fa'ida ta tara khifatul muna sassaucin ɗawainiya yanzu in allah ya tsare ka da karanci da yawanci kana da sassaucin ɗawainiya eh, wani yanzu ga kawai ya fito da kula ya yi miya haka wala ai miya an yi abinci a gidan amma na ci ban goshi ba kar yanzu ya samu kan sautin ɗawainiya don kana da ƙanƙantar ci akwai ƙarancin ɗawainiya Eh, fa inna man ta'awwada wanda ya saba wa kansa qillatul akl karancin ci kafahu min al-mali kad ne sai kudi kadan zai ishe shi da suna makaranta ko ba ga ba an ba su misali eh, an ba su dubu an ba su dubu eh, dubu uku dubu biyu sun je makaranta mu an ba su dubu uku sun je makaranta za su yi wata su dawo to shi wani mai karancin ci din zai iya cin abinci kullum sau biyu ko ba ka ya ci na hamsin ya ci na hamsin ba ɗari rizar rige shi kullum a dubu uku nan zai mai zai wata da shi ya dan samu gwazon sa na yana hamsin ba garmi yawa ne da shi ba da ya mai samu dankalin sa na ba to kaga shi ko wancan ne mai yawan cizon shi zai ci ɗari ɗari da safe ya sake ci ɗari da rana ɗari da yamma ci ɗari uku kai shi kudin zai gane masa kwana goma shi wata kuma zai yi kwana talatin da shi ta akwai bambanci da wani yake wanda zai shaba a duk wanda ya samar wa kansa koshi tsara fatnuhu cikinsa zai zanto gariman yana sa bashi yana cika da cikin ina ya ce sai an yi tobi mulaziman lau sai ya lazimtar masa a akhizan ya je dauko bi mihnikatin ya takura wa kansa bi kuni ba kora eh, an ba su abinci ya zuwa a kaninsa sun cinye sauran rabin mara yana ci zaga zai fita yawon nema in yana da kuɗi ya ci garagara biya in ya ba da kuɗi ya ci a gama a Allah ya isa bai kudu sai da ta ma za ta akule yau shi ba wani maza ga mai yawan cece ma sai fari wa kansa nazari ni yanzu yau mai zan karya da shi yau me za ka ce yau bai taju ila an yi da mada har ma wani sai ya bukatu sai ya shiga wasu wuraren shiga bai ci bai minal haram wani ma sai ya nemi haram ta haram fa ya asu ya saba Allah aw min al halal ko ta halal amma me fa yazillu yaje kaskanta da kan cikin Allah wani ka taimaka mu da kuɗi ba in sha sha da biredi don ka samu biredi sai ka ji karo ki kudin sha ko ka ɗebo ruwa da damuna kana ce za kana shan ruwa Wani mu'min shi ko mu'min ya khafiful fulmona yana da sassauci mai dawaniya kaga ga in kaga mutum mai irin wannan bala'in shi na kaga ya je ba bakunta zai wahalar da mutum daga duk lokacin da suka samu kamara ɗaya ka cinye ba za su ba koshi ba gobe za su samu ka ɗaya da rabi ka cinye yi ba zai sun zama rabi ta yanzu fara ta zuwi da addu'a Allah ya saka tafi da ku wanda wa qala ba al-hukama wasu masu hikima suka ce wani cikin masu hikima ce inni la abdi amata awajin ina kammala duk bukatu na ce bi ina biyan bukatu na amma ni yadda nake biyan bukatu na bai tare sai in bar abu banda kudin sayan abu sai in bari to yanzu ka je kana ta cuku-cuku ba ka haza kanka da waniya ba shi kenan ga wani abu ya fi karfinka sai ka taimaka ganga sai ka bari sai ka yi abin da yake daidai karfinka ta ji za ka ruwata ta ta ce salaki sai dubu ɗari ko sai ka dami ganga akwai inda ka je da dubu goma za ka samu akwai inda ka je da dubu biyar za ka samu wa in ta asartu ba ta sartu da hukura to in ta asartu fatun kiwu da hukura saura ga ba sai mutum shi zan ba wanda ya ce wani ya da zafi abu ya fi garmin ka bari ba shi ne ke sai mala ya ce wa kana ibrahim ibn adam ibrahim dan adam ya kasance rahimahullah ya sa'alu ashabahu yana tambayan sahabbansa abokanansa an su irin ma'akula game da farashin abubuwan ci eh, wani sai tambaya eh, kamar misali ya ce to abincin semo eh, kowane mara ɗaya na kazan ba ma mara ba cokali ne <laughs> ake ɗiba ta a kukula maka ne da ɗaga ce masa a kowane mara ɗaya naira ɗari shi gana ga kowane mara ɗaya lomansa uku ne wani yana cin loma talatin ka siya ne mai mara goma a mara goma naira dubu daya yanzu dubu daya masa tsada ba yanzu zan allah iya je hotel na hajiya halima wannan tsohuwa allah masa albarka a nan cross abu yana ba da saba'in dari sai ce koshi hajji kif eh? eh, yawa hajjar ruwa randa shi ya sa ya ce in ana ga masa abinci masu adashi ibrahim dan adam bai kudu na sai abokanansa sai su gajo ina ha zaɗi kai abinci na yana da tsada bai kudu sai ta arkhisu ha kuma yi da ita arhamana ku soke farashin ta mana tari wajen bari ba an ga bari ka gwanjar ba lamari mai sauki saboda ba sai ka dami kanka ba eh ba wai ka zo ka ce to ni kai wannan ina son sayi da nama sama nama sa da tsada to ka ba sa mana dole sai an cire kuma kan abu ya yi tsada sai ka mai da shi arha ka bai ko qur'ani la yukallifu lahu nafsan sai sa ba koshi bane lafiya yanzu kajin agri ba sun tashi a gata ba kajin gargajiya ba sun tashi a gata ne a wannan bijuriya na gida na agri din mata ta da sai an yi ta masa jike-jike magunguna ya kaji wannan magidanci ma ce wai babu abu na mai daɗa sababu halakun na sababin halakar mutane yan uwa irsu ala duniya yansu a kan duniya banda kisa gashi wacce ko in ce sai na kisa irin na wacce mutum ya kallafa kansa abu da ya dame shi yanzu wani sai je ya aure ba shi wani ma yana da mata uku sai je na hudu ba shi sun zai haka kaga mutum zai kallafa kansa abu ne karfi shi ba shi da fasara gidansa ya je ya rarrabe katon talabijin ba shi to galibin mutane na ɗauka kan su abin da zai dame su sai dai kuna bashi da za an ce su don lalura rayuwa don lalura rayuwa saboda haka dai abin da bizan nan kawai kara kamar da shi al'amar da bari ba shi ke wani ya ce ato ni waya na yana shan ba to ya sayar mana kawai ya huta Eh, ya riga yawo ya ce wallahi ga wayata wallahi amma babu kudin ka to wayan ya kai dubu ka sayar mana ka je ka sai buhun dankali ga kasa a za ka tara kudin mun sayan wani wayan kuma ka sai ka <laughs> saboda haka sai mutum ya so zai dami kansa sai za ka samar wa kanka babu sai ka dogara da abin da akwai kawai babu wani damu karka ce kai sai akan katifa za ka kwanta ya zanto in katifa ma ya mutu za ka yi ka kwanta a fulo ka yi barcinsa wa sababin yarsu ala duniya sababin da samu ta yake kwaɗayin duniya abu da yake kafa kwaɗayin duniya abu biyu ne alfatnin walfat ciki da sha'awa eh, ma'ana ya ci daɗi ya samu kuma mata ya rinjaye su da dukiyar wa sababin sha'awa sababin sha'awa ko alfarj wa sababin ta farji sanadin sababin sha'awar farji sha'awatun sha'awar ta shi ya sa ba za ta taɓa ga mutum yana jin yunwa kuma sha'awar ta ya tashi ba yana ji da sha'awa ya koshi ne shi yasa kaga duk wasu abuwa sai an kwaci suke tasowa wafi fi wajen kankanta ce ma yahsibu akwai abin da zai shafe hazin akwai wa ina halayya faman wanda ya wadatu a gefe da gayar masa da masa gayan sa fi ko rana kana'a zai wadatu fi sa'irin shahawa ta a cikin sarabuwa na shawa har yanzu wasu kurra zai zanto ɗa ba bawa ba ba bawan tuwo ba wasu na alina na zai wadatu daga mutane wasu raha mina ta zai huta da mai gajiya wata khalla zai samu kebancewa li ibadatu la azza wa jalla zuwa bauta Allah wa tijaratul akhirah da kasuwancin lahira fa yakun sai kasance min allazina daga wayanda la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wayanda kasuwanci da sai da sayarwa ba za kawo da su daga ambata Allah ba wayanda nama la tulhihim ba za ta shagaltar da su ba listighna'ihim anha dan sun wadatu daga barin tabil kana'a da wadatuwa da kadan wa mal muhtaj amma mabukaci fa tulhihi za ta shagalta da shi la mahala ba mutawa alfa'idatul ashira fa'ida na goma an yi makana min al-isari zai samu daman fifita wa tasadduku da sadaka bai ma fazala da abin da ya ragu min al'adima na abinci alaleta ma wal masakin bai kuna yawan gyamata fiye da sadaka sai ranar gyama ya zanto a yi sadaka duk wanda ga yana da yawan ci daga baya iya rage abinci wa mabuga kama wanda yake da kangantar ce daga ya taba kaɗan zai bai wa mabukaci ba yana ajiyar lahira ranar kiyama sai ya zauna inuwa lokacin da ake rana inda da yawa rajin ta bai bi sadaka yana cikin hada fa fa yana cikin alladina hukumar lafiya zan da ke yawan lafiya da ya hu falai salil abdi min malihi bawa fa bashi da komai a dukiyarsa illa ma ta sadaka sai da abu da ya sadaka fa abuka yawan zardon lahirarsa aw akala ko ya ci fa na ya gama aula bisa ko ya sa fa abla sai ya tsufa yawa dukiyar da kamara uku ne shine wanda ka ci da wanda ka sa da wanda ka yi sadaka original ɗin wanda ka yi sadaka sai za ka ga za ga wani kwarkwar sai ka ga ga kuɗi bai ci ba bai sa ba ko bai sadaka ba ya zama mai gaji yana gaji kuɗi yaran su za zo da lalura kaza ce kai kai ku tafi ku tafi shi bai sa abu ne yake ba kun gani ma ba na ce na tara muku ne na muku gani ina mutu sai ku raba na gan su da yawa irin wannan bai ci ba bai sha ba bai sa ba kuma za ka je neman taimako addini ba zai baya ba hasirar duniya wala sai ya tsara duniya da lahira minan neri ilan neri ai wannan su da abin tausayi wannan lalle kamar akwai aiki sai mala ya ce fattasar duku sadaka bi fadlati da adara gora abinci aula shi ya fi mina tukumati wa shabai sama da wuce gona da iri da koshi wa kana al-hasan rahimahullah hasan Allah ya masa rahama idza tala qawluhu ta'ala ya karanta fadin Allah inna aradna al-amanata ala as wal Allah ta mun gita amana wa sama da kasa da duwatsu fa suka ki an yi hamila sau dauka ba wai kizon taurin kai ba don wa ashfaqna ina suna tsoro da gare ta wa hamala al mutum ya dauka ina kana zaluman lalle dan adam azzalimi ne jahulan jahili qala sai ce arada ala samawati sab'i Allah ya bijiro da amanar wasamai bakwai a dibak wanda wani akan wani Allah zai halar sama sa'antar dibakan kenan ko ya bijiro amana gare su a hawa tsara'i da hanyoyi allati zayyana abin najin wanda ya kawata ta da taurari wa hamalatul arshil azim fa qala subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce musu hal ta'milina al amana bima fiha zaki ɗauki amana da abin da suke ciki qala ta ce wa ma fiha me yake ciki qala sai Allah ce in ahsanta in ka kyautata ya ke sama da gaza in kin kyautata ya san da juziti zai miki sakai ya ki shiga aljanna wa yana asati in kin muna na ukin fi zai miki azaba fa qalat la sai ka ta ce sama ta ce a ya Allah rufa ma su ba zan saba maka ba amma ba zan karbi wannan amanar ba ba wa ita ma كذلك على العبد kuma وكسا إتما zuwa ne bai wa الجبال su ashawami masu tsawo. wajen eh, ziyara wasu shamikhatin kin masu tsawo asala masu tsantsi masu wahalar hawa faƙala ya ce wa duwatsun altamilin al'amana bi mafi za ki ɗauki amana ƙalar wa ma fi ha fa zakarar da za da hukuma sai ala ya ambaci sakamako da azaba faƙalar la kuma raza alalin sa yana azabun ɗan adam fa hamala ha sai dan dago ya ɗauka dan adam ɗan dago ne sai ya rarima. haka nan wanda za ka zai je tsafi a ce masa fa tsafi nan kaza fa zai faru da kai kaza sai ce eh na yarda sai dauka wani ma har shekarun da zai yi za a ya masa eh, matsafi zai gama za ka wuce shekara kaza ba za ka wuce sai ce eh na dauka ya eh shi da cewa ah, don haka sai mutum ya dauka ina hukana na su yi shi mai zaluntar kansa da jahuna bi amr rabbi bai jayisa al'amarin ubangijin bakar ra'ayinahu mun gansu wallahi na rantsa da Allah istarawul amana sun sai amana da yawa da suka sai amana bi amwali da dukiyoyinsu fa sabu ala ba suka samu dubbin ne fa ma za su sana hudiya me suka yi da yanzu mai neman takara yana ta sake kuɗi don ya ci ba yanzu yana sai amana ne da kuɗin zama. amanar mulkan dukiyar jama'a mulkan jama'a yana hawa ko ya samu dubunnai ya yi sata kaga yanzu ya sai amanar ma da sama da ƙasa ta gidan kuma yi zalunci shi da kira. wasu duwa da yanzu suka ta gidajensu da ita wa zayyaku biya kubura suka kwanta ta kabarinsu an faɗaɗa rayuwa a duniya amma kabarin kuma a soke ba a taimako addini wa asmanu suka kosar da barazina dabbobinsu wani zaga abin da ke baiwa karensa kadai ya isa ya rike talakawa goma gaje irin gidajen manya a abuja da sauransu suka kosar da dabbobinsu wa aka zanudina amma suka ramar da mai addininsu sun kosa da dabbobinsu sun ramar da addininsu sai malai ya ce wa'ad ba wa anfusan sun bi wa'ad abu anfusan sun gajar da kansu bilgadwi rawa da sammako da tafiyar yamma ila babin sultan zuwa ga gidan shugabanni suna kakara ita an raduna lil bala suna bijiro kansu ga bala'i wa kun min lafi fi afi alhali a wajen Allah suna lafiya sai ka ga wani ya ji a kokuwar za a watsa wani kuɗi an sare shi kuma ba ya rasa tuwon da zai ci ba ba zai isharatu ila hadhihi fa'ida Wani ishara ce zuwa ga wannan fa'ida ta yunwa wa da Ami shi shine sarrafa abinci masu matsayi ila al zuwa ga talaka da yadda khira bil ajr mai ajiyar lada da shi fa zalika khairu lahu min an yakula hatta yatadha'afa al-wuzr alai wannan shi kuma su alkhairi da ya ci yana nan ka zunubi a gare shi wa nan hasan qala hasan yace wallahi laqad adraktu aqwaman kana rajulun minhu yusamma wa inda homina ta'ami ma yanfi eh yace hakika na riski wasu mutane za ga mutum a cikinsu yusamma wa inda homina tsa'ama ya fi walau sha la'akara fa yaqul za mutum ana ambatonsa a gidansa ba yana da abincin da zai ce da shi a lokacin amma sai ce wallahi la aj'alu hadha kulluhu li badni wani abincin duka ba zan sa wa cikina ba hatta aj'alu ba hatta aj'ala ba'dahu lillah sai na sanya wani bangaren ta wa Allah sai sa wani mabukaci ya tsinka masa shi mai ci a hada ashru fawaid wannan fa'idoji goma lil ju'i la yunwa idan sha'abu ya zanto ya yi reshi min kulle fa'ida da kowane fa'ida fawaid fa'idoji la yanhasiru la adadu ba za a yi irga adadin ta ba wala ta tanaha fawaidu fa'idojin ta ba za ta kare fawaida fal ju'u yunwa khizanatun azima taska ne mai girma li fawaid al akhirah ga fa'idojin lahira wa li ajli hadha don haka qala ba'du sar wasu cikin wani cikin magabata yace al ju'u miftahul akhirah yunwa mabudin me lahira ne wa babu zudi ko kofar gudun duniya ne wa shabu ko shi ba miftahu duniya mabudin duniya ne wa babu ragaba kuma kofar kwaɗayi ne bal bari ba haka ba zalika sarihun fil akhbar wannan ya zo a fili a cikin labarai allati rawaina wata muka ruwaito bil hukumi da tsayuwa ala tafsili hadhihi fawaid wajen bayani wayna fa'idojin tudriku ma'ani tilkal akhbar tudraku ma'ani tilkal akhbar ana da sukan ma'ani wayna labaran idraku ilmin wa basira da sukan ilmi da basira bar shi kawai a yi wuta ne ba garfi ha? wannan shi ne a eh, akirama kallon wuta a yi ba garfi ba ga yankuna wutan wajen ba da wasa ka samu wannan florida ko kuwa rage ne? na'am sai malam ya ci gaba da cewa wa ba da an bayyana bayan mun bayyana fa'ida ju fa'idojin yunwa fa'ina wani aka amr ko ta al'amari afdal min al-ju'i ya fi yunwa wa fi yin ju a cikin zake samun yunwa wa huwa shi ne azumi two in one kan li'an da insan domin shi mutum yuhibbul ajira da'iman yana son lada a mai a koda yaushe Eh, wani jima'u fawa ah, yana son lada ko da yaushe sai za ja a bakwacin wani bauri bakwacin wani abu yana wari-wari ku kashe jan o mu ci gaba da haske haka na'am malam sai ya ci gaba da gaya mana li'an da linsana yi hibbul ajira da'iman shi mutu yana son lada ko da yaushe bai za ja'a idan mutu ya ji yunwa wa nala ajiran wutan ne mafa ya janareto ya yi rauni gaba da ya samu lada ala ju'ihi akan yunwarsa sai siru lahu amral ju'i zai samu sai siru lahu zai faru gare shi ko ba gaba zai samu gare shi sai ya saunahu amran tu ku kashe jadina hayakin na zana za a sauƙaƙe masa al'amarin yunwa kawai kashe janarin sa bar shi kawai wasu ya ta duhu zai saba da shi amma idan kana juwa mujarridan amma idan mutum zai zama da yunwa ne kawai na haka fa innal mar'a la yuhibbu ai mutum ba zai so ba amma azumin ka zai zo da yunwa yana kwaɗayin lada wa somu azumi yajma'u fawaidul ju'i ya tattari fa'idojin mai yunwa wa yajma'u fawaidul ukhra kuma ya tattari wasu fa'idoji daban laysan mawdu'una ba nan ne mawdu'i mu ba ba la ce wa as'alullah ina roƙon Allah an yi yassara lana ya sauƙaƙa mana an naktuba risalata mu rubuta littafi guda an adabi somi akan ladubba mai azumi wahuna daga nan yabda ulmar mutum zai fara ta dirijiyan a hankali min nafsi daga kansa ma nafsi da kansa wa ma gairi da waninsa fa yu'awwidu da ya sabar wa waye yaransa an su suma sa'a ya sa ɗansa ya azumi na awa fasati ne ko na awa biyu fasalata ko na awa uku fa hamsa ko na awa biyar wasu da hana ƴaƴansu yin azumi wajen suna son su wannan duk ba so ba yara ƙanana ko azumin awa daya saba shi awa biyu haka wa haka za ka nan wa ya'udu nafsahu wa yu'awidu nafsahu ya tarbiyyantar da kansa ya samar wa kansa ba da somi ramadan bayan azumin ramadan an yi soma salasata ayyam ya rika azumin kwanaki uku min kulli shahri wa salisu ashara shine kwana na sha uku war rabi ashara wal khamis ashara wa so an kira da ranakun bid ranakun da wata bi haske allati da wannan shugaban halitta ya kira zuwa ba kwa jin wani

sai malai ya ce sai sabar wa kansa da azumi na ranar sha uku a salisu ashirar wa rabi ashirar wa kamisu ashar wa iya ayyamun bizi su ne ranakun da ake kira ayyamun bizi ranakun da wata biyar ke allati da ana wanda ya kira mu zuwa gare ta sayyidul khalqi annabi ya kira mu zuwa gare ta ne so ya mu ta sai malai ya ce faiza faiza ta yi sauran lau'in ya sauka gare shi a amru wa na al'amarin jama'a ma'ahu ma a hasu ya hada tare da ita ayyama ukra wasu kwanaki daban ka yau mu arafa kamar ranar arafa wata su awa ashura fai za ta mallahu samu a hasu ta min shawar sai azumin sita shawar fai za ka dana ya samu iko samu ma a hanisu sha'aban al'awwal sai azumin rabin sha'aban na farko fai za kadaran ya samu iko samu ma a fi muharram sai azumi a watan muharram ma ya jiru wanda zai iya fai zan kadan ya samu dama samu ma a yawmal isnin wal khamis sai fara azumin litinin da alhamis min kulli usbu'in a kowane mako fai da odiyan magdara ya ba su iko ala zalika haka samu ma a yawmal wa afdara yawmal sai daga azumi ne ya huta yi. يصوم من الأسبوع الأول السبت والاثنين والأربعاء ومن الأسبوع الثاني الأحد والثلاثاء والخميس وهذا هو صيام داود عليه السلام يصوم يوما يفطر يوما وأفضل الصيام ولا أفضل منه ولا أفضل منه أنا زام إن شاء الله كراتم نزبا yanzu abinda muka yi ci yanzu kuma za mu shiga adabu shurbi da dubban shan abu shi ne inda za mu tashi subhanaka lahum bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk